Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa ta shi Mai sauraro "Salamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun faro hira da Haruna Usman, shugaban ƙungiyar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta guragu a jamhuriyar Nijar. Inda ya tsaya inda yake mana bayanin cewa Nijar, Najeriya da makamantansu suna cikin inda suka sa hannu a duniya domin tabbatar da cewa an kare hakki tare da taimakawa mutane da suke da bukata ta musamman. Inda kuma ya tsaya yana ba da misalin yadda kasashen duniya da suka fi mu ci gaba suka fi mu tausayawa mutane masu bukata ta musamman. Ciki har da misali ya kawo na cewa a take su na kamar guragu da makamantansu ba sa iya shiga wasu gine-gine wanda yana cikin ka'idar da aka ce a kiyaye a duniya. Amma a kasashenmu ba al'akari da wannan. Inda ya ce akwai hanyar da yake bi gaba ɗaya ta zama masa cikas wanda sai da wata ƙungiya mai zaman kanta ta zo daga wata ƙasa ta taimaka sannan hanyar ta masa daidai. Ga wanda yake ci gaba da ciwo. Yanzu war haka in ba wani kungiya da ake ce ma International kullum in na zo ofis ina nan Palais de Sport in ba dai sanda nake ta da shi ba hmm. hmm. in bisu wulciya ne Ta an taimaka mini shiga to amma yanzu handicap international sun sa wannan kare da ake ce ma ram ya zo mun da sauki eh, ka gani ko don kasashen hmm. namu mutane kansu ba su waye bane kuma wani lokaci ko sun sani sai su ciya eh, kaga kamar ba su da tausayi da turawa suke da mutanen da suke da wannan in ka zo ma a ta ma danki danki ban sa inda ma za ka kai kuɗin ka yawa inda za ka kai kuɗin ka ba a sa na kasashe ya layi hmm. amma nan ni yanzu nan yamai da hmm. wani jawoyi na Niger mutane kan su yawa waye hmm. amma da mu ma muna da matsala saboda in mun zo sa mun kai ka kai layi kamar da kowa yake layi to mu masu na kasa. wani lokaci muna ya tashi duk mm. sanda da amma ba mu da dogon sai ga tilo ta a taimaka muna yi mu rungama mm. mu sai mu kai mu karbo abin mu mm. mu kai wani irin tallafi zaka iya ganin cewa gwamnati za ta iya muku musamman a bangaren wannan wasanni da muhimmancin shi da ka nuna ga mutanen da suke da nakasa a jiki to kaga eh, mun ga kaman kudin da ake bada in ka duba kasashen kaman su Mali su ina ce ban katse ka ba ina ce bana an tauye muku kudin ba a ba ku ba eh kamar ba ah, ba da bane saboda sai a ce a yi votin din shi hmm. kuma sai a ya shiga wani hanya kuma abin da ake bamu mu kungiyoyin kasassu abin bai da yawa hmm. to kaga shi yasa muka ce musu don Allah don Annabi su su mai da abun da hankali su su taimaka mu saboda muna da hmm. program ya kamata kamar ayyuka da muka sara suna da yawa kamar waɗansu competition har gida ma Mm. muna son mu a clubs uh, competition na kananan kungiyoyin wasannin cikin gida yawa saboda su ma su bunkasa mm. kuma cikin su ne za mu samu kamar yan kungiyoyi eh, abin nan yan wadannan athletes masu masu kirki don kaga wannan duka muna son gwamnati ta tallaba muna kuma mm. da a ce akwai special budget na people with disability a fannin sport da social eh, issues duka ya kamata a ce muna da budget yadda wani lokaci aka yi preference saboda mata mm. eh, kuma saboda waɗansu mutane da suke mm. cikin waɗansu hali don muna iya ce mu ma na kasassu gaskiya ya kamata a tallaba muna a gani in Allah yarda mu ma eh, ba za su yi regretin ba kamar za su ga da cewa sport din ga na Niger mu mun mm. sata ta ci gaba ya kamata saboda in ka duba akwai federations da yawa wanda ake taimaka ma mm. wanda suke eh, cin suke ake ba kuɗi zuzurutu mm. amma malam usman in ka duba eh, waɗannan ba su nan ga kawo ko wani galaba a nijar mm. don mu wani lokaci a kaɗai an ba mu sai a ga mun ta competition mun zo da medals da yawa don ya kamata a ce an taimaka muna Mm. saboda mu gode na kasa ba kasa ba. Eh. Shin akwai wani shirye-shirye da kuke yi na ganin cewa kun samu wakilci a cikin siyasa ko mulkin kasar ta cewa yadda kuma za ku samu bakin magana ko kuma ku samu kumbar susa? Wallahi gaskiya tun shekarun bayan mu mm. ce tun eh, zamanin shugaba kanja. Mm. mun eh, na kasassu sun shiga siyasa hmm. mun samu political parties wanda muka shiga mun nemi ma mu zama a house of assembly hmm. abun ya ci tura saboda eh, lokacin mutane ba su gane ba amma yanzu sannu sannu muna ga samun 'yan uwanmu wanda suke zama eh, councillors kamar konseye haka a kasa kasa. Mutane ba sa zaɓen ku ne ko ko gani suke ba za ku iya eh, ba. ko Wani lokaci ka san al'umman mu ne hmm. da muke so su sa ba mu kamar mutanen mu masu nakasa wani hmm. lokaci ba su da yawa suna da yawa kamar mun duba haka amma ka san harkar zabe sai da takarda. Wajen wani takarda ID card ko takardan zabe wani lokaci yawanci su ba su da. Eh, to amma mutanen gari mutanen gari ba sa zaɓa ku? Eh mutanen gari wani lokaci waɗansu na zaɓa mai har yanzu dai akwai waɗansu da suke da shakka da cewa kai ya zai wa ma na kasashe kuriya amma mu kungiyoyin mu muna ita kokari don mu ja hankalin su da cewa tun zamanin shugaba tanja da aka ba na kasassu kamar bisa ishirin an ba su waje guda hmm. muna da yawa cikin ma'aikatocin gwamnati kuma gaskiya Allah muna nan ga goda mu jama'a da cewa hmm. muna iya aiki wanda za a zuwa gani zaman ka a Najeriya akwai wani dan tunani da kuka taba yi irin hadakar haɗin gwiwa tsakaninku da mutanen da suke da bukata ta musamman irin na kasa daga Najeriya da Niger ku ga cewa kuna wani abu tare kun taba wannan wannan ɗan taron irin haɗin kai? Wallahi mun taɓa yi akwai ɗan uwana ladin Basharu. Mun yi shiri da shi yana Legas. Yawwa, hmm. to ladin Basharu ya taɓa zuwa hanya mai nan hmm. eh, ya yi babban taro tare da mu. Ko Amurka ya yi. Akwai ɗan uwanmu ko hmm. a nan Yamin. akwai yan wani na tara soka na Kano State wanda sun tafi zuwa competition a nan yamai mm. don kenan ga eh, albarkacin karatun da ni na saboda ina ce mm. ni ma dan Najeriya mm. saboda ko da ni yan Niger ne na samu alheri da yawa na samu karatu wanda ya ce yake nan da kyautar da rayuwa na eh, daga Najeriya don Najeriya in ce kasa na na biyu ne ma dan Najeriya ina tuntubar su lokaci zuwa lokaci ko kwanakin bayan nan ma dan mm. shugaban kungiyar guje-guje na sport yusuf amuda na kura ne mm. sai da ya zo nyame nan ya yi aiki da mu in na ga yan najeriya nike maka ma in na ta international competition kamar paralympic games mm. eh, tare da yan najeriya ma muke wakan national anthem of nigeria saboda ni na ɗauki kaina kamar ɗan najeriya ne kuma na samu najeriya da nijar ai dan juma da dan jummai ai ne haka <laughs> eh. duk ne wallahi duka ne to daga ƙarshe wani kira kake da shi ga gwamnati da mutanen gari da ku kanku mutanen da kuke da wata nakasa a jiki ko bukata ta musamman Allah sarki to zan wara da kanmu mm. eh, mu masu nakasa kaga wani lokaci mutanen masu nakasa ne wani lokaci ba su sa kai kamar ko mun kira su eh, saboda a yi wani aiki ko a zo a gwada mutane da cewa nakasa ba kasa ba sai ga suna koma baya eh. muna so wannan namu su san da cewa muna iya wani abu su zo eh, kaɗan din nan da ya mini saura insha hmm. Allah mu yi amfani da shi mu ba mutane mamaki kuma in Allah yarda kaga mutane in mun in mun jawo hankalin su taimako sai kaga su yi muna ba da ma sanin su ba hmm. eh, na biyu al'umma muna so mu ce mu mu ɗan uwansu ne mu ba mm. mutane ne da aka fito da su daban 2003 mm. da aka yi all african games a mm. abuja nigeria lokacin mun tambayi ministry of sport din su taimaka mu kai su ba mu ba su ba mu komai ba tarayyar nigeria lokacin federal ministry of, eh, sports na nigeria su suka tallaba muna muka ta yi kun da muka ta yi muka samu medal hudu kuma waɗannan ɗan uwanmu wanda ba na su ba su yi mun gawara saboda tarihi ne ya kamata mu gai su aka zuba ma kudi aka zuba aka ba su kudin mota hmm. aka yi musu komai da suka kai su medal guda kawai suka samu a taekwondo eh, women eh. kaga ni mun gwada ana da dawa da kwani ba eh. amma saboda kishin kasar namu Niger saboda kishin kasar namu Niger mun yi wani abu kuma sai da muka sa Niger ta zama goma sha takwas bisa kasa hamsin da uku wanda suka wanda suka halarci All African Games a Abuja Nigeria a 2003 in mun dauki tarihi mm. Amurka ma da babban kasa na duniya mm, Jelani Robert Franklin ya taba mm. iko Amurka bisa wuce kenan da sa ba kasa ba kuma kira da za mu yi ga mu mhm. muna yi musu godiya saboda suna yi muna eh, yadda suke ya amma abun ba za isa ba su saurare ah. mu mm. kuma yawa su kara muna taimakon nasu muna son gwamnati a dinga samu kusa mm. ko mashawartan shugaban kasa mm. mashawartan prime minister manyan kamar house of assembly saboda su san da cewa su san matsalolin mu mm. saboda tare da al'umma muke na muna iya ba su hanya yadda za su iya biya mun bukata in Allah ya to muna godiya Haruna Usman duka duka nan shirin na kasa ba kasawa ba ya kammala a madadin kungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman wato guragu da ke tsalle tsalle da guje guje wajen wasanni. Julie Lathas Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin. Sai kuma wakilanmu daga jamhuriyar Nijar kamar su Yusuf Abdullahi da Sulaimu Barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. ba za ta zama ba, mai